ba wai ka yi cutar nan ta gangaro ƙasar nan ba? Wanda cutar nan daga ciki? ba wannan corona ta gama na. Eh, ni ma na gani a tuko da su. Tun daga na har Najeriya to custom da immigration wai aiki mai suke yi ne. Ah, ana ji an ce a rufe bora ba? Kai, za mu zauna ne. Na corona, corona, corona, corona, corona, corona, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, virus. Baba, I defeat that virus. Stay safe, message to all my neighbors. Coronavirus, Tana Mumu, Dona Cyprus. Baba, I defeat that virus. Stay safe, message to all my neighbors. You know why all these months take Allah? Bana dai baya wan sallah, at bawan Allah. A ah, tuba koma sallah. Duniya Kapta rude, makarantu kaf de an Munzama Mun zama share duk 'yan Tune. Eh. Corona rona shegen corona rona rona mugun ciwo ne corona rona rona shegen ciwo ne corona virus ta hana cyprus baba i dey that virus stay safe message to all my neighbors coronavirus. Tana mumu zona Cyprus. Baba, I dey that virus. Stay safe. Message to all my neighbors. Corona ta shigo gari. to babu magani. Eh? mun bar cikin gari ba mata ba a gangare tun daga birnin sin italiya faransa har nan din kafin ta zo keti ba ba mu gudun mu bar nan din corona rona rona mugun ciwo ne corona rona rona cikin ciwo ne corona rona rona mugun ciwo ne corona Rona, Rona, mugun ciwo ne. Corona, Rona, Rona, shegen ciwo ne. Corona, Rona, Rona, mugun ciwo Corona, Rona, Rona, shegen ciwo The gentle producer. Kai, ya ka ce. wacce yar sanda da ke yi wui wui wui wala abu ga kake wata da asibiti ce ambulance ambulance ce zaka ga ambulance ambulance ne ba zan tsaya ba kai ba ta zuga ina da tasirin ishin